Radiyo Hausa voh ke gabatar muku da shiri daga nan birnin tehran A'a wajen yi magana da shiga wajen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 صدق الله العلي العظيم Ma'a sauraro kuna tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran na Jamhuriyar Musulunci ta Iran muke watsa shirye-shiryenmu. gabatar da shirin rediyo sau uku domin sanar da ku halin da duniya ke ciki ilimantarwa nishadantarwa da dai sauransu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyo voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da talatin, shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Kuna iya samun labaranmu da ma sauran shirye-shiryenmu na talabijin da muke gabatarwa a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com leka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum Barka mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku tarihin muhimman wurare a kasar Iran da suka hada da wuraren shakatawa da ma muhimman wurare na addini da kuma irin damammaki da ake da su a cikin kasar. musamman ma ga masu sha'awar zuwa yawon bude ido ko kuma ci gaba da karatu ko zuwa neman lafiya yadda za su amfana da waɗannan damammaki da ake da su da fatan za a kan ce tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. madalla a yau shirin namu zai karkata ne game da irin matakin kiwon lafiya da aka ɗauka musamman ma a wannan lokaci ne yaduwar cutar corona virus To da yake a wannan watan ne a gudanar da bukukuwan juyayin ranar Ashura ta shahadar Sayyidu Shuhada Imam Hussein alaihi salam. Wannan yasa za mu kawo muku karin bayani game da irin matakan da hukumomi da masu ruwa da tsaki suka ɗauka na ganin an kare lafiyar mutane da kamuwa da wannan cuta ta COVID-19. wajen sanya ta zara tsakanin mutane da wanke hannu da dai makamantansu a wasu wuraren ma akan yi feshi saboda jama'a da suka taru domin nuna alhininsu da kisan gillan da aka yi wa jika manzan Allah Imam Husaini alaihi salam To da mun jin ƙarin haske game da yadda abubuwan sa gudana da irin matakan da mahukunta suka ɗauka a faɗin ƙasar na tuntuɓi ta fatima mahmud ɗaliba mai karatun digiri na uku a nan jami'ar koyar da ilimin likitanci wato tums da ke nan birnin tehran domin jin ƙarin haske game da irin matakan da mahukuntan suka ɗauka na kare lafiyar masu juyayi na ganin cewa cutar ta covid-19 ba ta yaɗu ba tsakanin al'umma musamman ma a lokacin bukukuwan da aka gudanar ita da baki ta ce ah, kamar da muka sani a cikin wannan watan da muke ciki na august kungiyar lafiya ta duniya sun fitar da ka'idoji sababbin dokoki na cewa yadda mutum zai kare kansa da al'umma idan yana kokarin zai shirya taro ne ko kuma a'a yana so ne ya ya je wani taro wanda akwai mutane da yawa biki ne ko kuma dai wani wuri wanda mutane za su haɗu tare a gudanar da wasu abubuwa haka to a cikin ƙayoyin da suka faɗa fitar sun ce kamar misali da farko kafin a fara taron a faɗa wa mutane hanyoyin ɗaukan matakan da za su kare kansu in kuma zai yi ai wannan taron a waje ba a wuri rufaffe ba a yi shi a waje inda za a samu rufaffen wani wadataccen iska kuma sana'a yana wa mutane wajen da za su zauna kenan kowa ya san inda zai zauna inda za a samu wayannan tazarar mita ɗaya akalla a tsakani kuma sannan a yi alama a wurare to a wannan munasaban a shuranan wata maram da aka yi a nan iran mun ga irin wannan dokokin sun kokari gaskiya sun ɗabbakar da shi a wurare saboda kafin a shiga ma sai an fesa mutane disinfectant a hannu ko an tabbatar ya tsabtace hannun shi sannan kuma mutane sai da takunkuman fuska su suke shiga wajen sannan kuma in lokacin tazarar ne shi ma ya kokari an ba da tazara haka an ba da tazara isasshe tsakanin mutum da mutum sannan kuma an yi wuraren wasu wuraren ma alama haka akan carpet da salati na inda kowa ya kamata ya zama don wani bai san ya kamata ya ba da tazaran ba to an yi wannan alaman to kuma shi ma a ta janibin wannan dan budaden waje yawanci tarurrukan ma da aka yi haka a budaddun wuri aka inda aka samu wadataccen iska kuma akan an wa mutane tissues a wurin yadda za su tsabtace hannayensu da komai to lallai mun ga alama cewa an wannan sun yi ya kokarin su na ganin cewa an samu wannan an kokarin kare kai ne ta yadda wani bai dauki cuta ba kuma wani bai kokarin ya wani bai kokarin ya ya sama wani ba kamar da kungiyar lafiya suka ce ma an mutum ya ji alaman cewa bai da lafiya to irin wayannan tarurruka sai ya haƙuri da su ba su ji ba to bar mu karkata malam Hussein Magaji inda na tambaye shi ko waɗanne darussa ake ganin za a iya koya game da irin waɗannan matakai da ƙasar Iran ta ɗauka na kare lafiyar jama'a musamman a lokacin bukukuwan juyayen ranar Ashura ta shahadar Imam Hussein alaihi salam da kamuwa da cutar nan ta coronavirus. sai ya bayyana cewa abubuwa da ya kamana su al'umma su ɗauka kamar yadda ita ƙasar iran ta ɗauka saboda idan muka duba a abin da ya shafi shi na wannan zama na ashura na da ake abin da ya shafi addini za ga kusan iran suna daga cikin tana daga cikin ƙasa wadda ya na cewa ana irin wannan zama aka fi irin wannan bukukuwa na juyayi na ashura saboda haka iran lalle ta ɗauki matakai da dama ta yi bikin addini ne su amma ba a saba kuma ka'ida na su masana a ɓangaren lafiya shawarar da suka bayar ba wanda yake ita iran ta bi wannan ta bi wannan eh, wannan fanni so wani wuri za su bayar ya zama cewa an dakile yaɗuwar wannan cutar kuma an yi wannan abin ba tare da an samu wasu sun samu sun kama da wannan cutar ba sai ya zama cewa su masana sun ba da wuri ita kuma ita kasar iran din ta bi wannan shawarwari da masana harkar lafiya suka bayar na kasa akan cewa ga yanda ya kamata a taron ga yanda ya kamata a yi mu'amala ga yanda ya kamata a ɗauki wani abu. to masu wurare da yake lokacin da aka ɗaya mashirin ya kawo jiki ya zama jibi ga aya a nan sai a wata sadar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin godiya ta musamman ga Dr. Fatima Mahmud da kuma Malam Hussein Magaji duk da suke karatu a jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke nan birnin Tehran. Ni da na kasance tare da ku nake cewa ku huta lafiya kuma za a iya ci gaba ziyartar shafin mu domin bibiyar shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausa tv2.ng. Hausa TV tasha ce ta rediyo da talabijin daga nan Iran wadda ke watsa shirye-shirye zuwa nahiyar Afirka a harsuna guda biyu na Hausa da kuma Turancin Ingilishi. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dora ne daga inda muka tsaya a baya na bibiyar tafiyar damina a cikin jihar katsina da ke najeriya da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shirin da ya gabata mun ji ta bakin abokin hiranmu wani wato matashin manomi malam musa tasi'u da katsina dangane da yadda damuna take tafiya ya kuwa imana mana bayani ne akan inda aka kwana na shukar da suka yi da inda ta kai ta fuska girma hakanan kuma mun ji bayani daga bakinsa akan batun takin zamani da sauran kayan aiki da kowane manomi yake buƙatuwa da su saboda kare amfanin shi daga cutuka daban-daban to a yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a baya inda muka yi masa tambaya akan yanayin saukar ruwan sama kuma kamar yadda muka sani watan august da ya shuɗe yana da kirari da ake masa na cewa watan ruwa watan ogas don haka muka tambaye shi ko haka lamarin ya kasance kamar yadda wato hausawa ke faɗa sannan kuma ko shuka ta amfana daga da ruwan ya sauka a cikin watan na ga abin da yake cewa lalle kam bahaushe ya yi magana da yake cewa watan ruwa watan agus allah hakika farkon watan a yanayin da muke ciki ko yanayin wurin da muke farkon wata watan ya yi ruwa sosai irin satin farkon nan ya yi ruwa kusan kullum aka jera wajen kwana bakwai ana yi amma ba da bayan wannan gaskiya sai da ya kasance an yi kwana kusan bakwai ba a yi ruwa ba aka yi a wata rana wata alhamishi sa'ilan nan kuma bayan wannan kwanan kuma a ƙara yi wata talata sannan sai alhamis ta satin da ta wuce to sai kuma a ƙara yi a ranar laraba ta sha 19 ga watan august a wurin da muke har ila yau dangane da wannan batu dai na saukar ruwan sama da yadda ya kasance a cikin watan agusta ga ci gaba da ƙarin bayani daga bakin abokin hirarta ruwan daidai gwargwado sukan zo da karfi amma ba su kai yawan da ake cewa bahaushe na cewa watan ruwa watan agus ba idan mahukuma al'amari na allah ta'ala ne shi ke da abinsa shi ke dama kamar yadda ya gaya mana alkurani yana sauko da ruwa lokacin da yake so kuma gwargwadon yadda yake son yayi to abin da muke tsoro shine ya kasance a wannan watan august ɗin ruwan bai yi sauka ba lokacin da waɗansu amfanin gona suka nuna ya kamata a cire ruwa ya dawo to idan kam ruwa ya dawo cikin wata matsayi watan satumba to akwai fa matsala su manoma sun sani musamman a kelayen area da nake noma da kuma irin abubuwan da ake nomawa gaskiya to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu ba shi da yawa ƙaidajje ne sai kuma fitowa ta gaba da za mu dasa daga inda muka tsaya dai kafin mu karkare baki daya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Daga cikin shirye-shiryen da Hausa TV ke watsawa zuwa Afirka akwai labarai, rahotanni, fina-finai, tarihi da sababbin fina-finan sinima na Iran da sauran shirye-shirye na talabijin. Kide-kiden Iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saksa da mu a cikin shirin mu na kide-kiden iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa kala daban-daban domin nishaɗantarwa da kuma ƙayatarwa a yau ma muna ɗauke da wata sabuwar waƙa ce da mawaƙin na ƙasar iran mai suna hanif shahar mirzade gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari cikakken shirin da zai zo muku daga nan rediyo voh hausa da ƙarshen tv hausa tehran da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waka a bakin mai ita شور ساره با قرآن ما به جور دیار و با hanif shahar mirzadi kenan aka saurara a cikin waƙarsa da gabatar mana da fatan an gamsu kuma an nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku a ne za mu daga aya sai allah ya kai mu a sabuwar za ku ji mu da wata sabuwar waƙar kuma za a ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng Akwai kuma shirye-shiryen rediyo da ake watsawa ta hanyar intanet. Kawai abin da za ku yi shine ku garzaya a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com. Tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. To dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun tattara shara. To kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara. kamar yadda muka sani cewa sharan da tana fitowa ne daga kasuwanni asibitoci gonaki ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su daban ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga amma fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wani matattaran sharan wani wuri ne da hukuma ta keɓe eh, inda ake kawo shara daga gidaje daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattara inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin zamu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokaci inda kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a kasashe da basu su ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanar ruwa wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu kasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannen tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu za mu ga cewa an bar uh, wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da basu su ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara. To shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe na samun matsaloli. musamman akwai wayanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jaririnsu da su kansu wanda gidajensu ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyar suna cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen a matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma za mu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su ma ɗaiɗaikun mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'umance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su ba da wannan babban gudunmawa ta wannan fuska. har yanzu dai zamu ga cewa masana na ƙara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa ɗan adam musamman ta ɓangaren cututtukan ƙwaƙwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum